ɗaya daga cikin abin da ya jawo rashin abincin ya ƙare a wurin mutane amma kuma ba ƙarewa gaba ɗaya ba akwai wato saye a tsoraci mutane suna saye suna tarawa wasu wanda suke da shi yanzu akwai store store da ake da abinci birjit suna ganin kamar yadda ya kai farashin ma yanzu haka ma zai sake ƙarawa ne suke gani masu mugun nufi Allah ya kiyaye sannan uwa uba an san wurare da yawa ba a yi noma ba arewacin Najeriya nan a Nijar an muna jin matsalolin da suke faruwa rashin wato inda aka samu matsalar ruwa da sauransu saboda haka mutane suke ganin kamar cewa shekara mai zuwa a tsada abinci za waye wani abinci shi yasa a yanzu ake tsada wannan abincin sakataren yada labarai na ƙungiyar manoma a Najeriya Afan Muhammad Magaji kenan cikin wani rahoto da babban bankin duniya ya fitar faduwar da aka samu a farashin man fetur da kuma annobar COVID-19 ta sa Najeriya cikin matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki wanda a cewarsa idan ba a gaggauta samo mafita da ka iya kawo sauyi to ƙasar za ta daɗe cikin wannan yanayi lamarin da ya sa 'yan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da kuncin kuncin rayuwa musamman a wannan yanayi da aka yi ƙari a farashin kuɗin man fetur da na wutar lantarki a ƙasar. A cewar Alhaji Sani wani babban ɗan kasuwa idan dambu ya yi yawa baya jin mai. Hakan ya sa wasu manoma ke ɓoye kayayyakin abinci don saida shi da tsada. samu tsananin rayuwa in abinci ya yi tsada ai yanzu abincin manoman mu ne suke sayarwa eh, that is in tsada yi don a samu kuɗi to manoma su suke samun kuɗin kuma gwamnati ba ta iya tuno ta ce za ta relief din su duka ba kuma relief za ta bayar just A sanarwar da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai, Malam Garba Shehu ya fitar, ya bayyana cewa wannan matsalar da Najeriya take ciki ta shafi duniya baki ɗaya, kuma gwamnatin Buhari ta fara bin matakai don shawo kan matsalar. Masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya yi kari da cewar. Ila aka ɗauki matakai sosai ba, tana iya lalacewa wa talakawa ya zamanto abinci yana daɗa yin tsada, su gagara saya lura da kuma karancin ah, kuɗaɗe da ke hannun jama'a yanzu. yanzu misali yanzu idan gwamnati tana so ta samar da abinci a cikin sauki ya zamanto dole yanzu ko da dai ana magana jari hujja gwamnati ta ɗauki hannayenta amma ba komai ne ya zamanto abin da gwamnati za ta ɗauki hannunta gaba ɗaya a kai ba A gwamnati za ta iya ƙayyade ga misali ta naɗa kwamiti na ƙwararru masana wannan hukumomin da su aka naɗa ɗin su fito da kuɗin da gwamnati ta kafa ko daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar ko kuma gaba ɗaya kayansu gaba daya sai su sai waɗannan kayayyaki da farashin su ke faduwa din to kaga manomi zai samu riba su kuma sun saya sun ajiye sun ki su bari wa miyagun yan kasuwa waɗanda idan suka saya ya ƙare gaba daya a kasuwa to za su shammaci mutane lokacin da gaba daya abinci ya janye a kasuwa zuwa tsakiyar damuna kamar da ake ciki yanzu har ilau dai daga cikin hanyoyin shawo kan wannan matsalar shugaba muhammadu buhari ya baiwa manoman kasar shawara da su ƙara zage kaimi wajen noma abin abinci a kasar duba da cewa kasar bata da kuɗin da za ta biya wajen shigowa da abinci daga wasu ƙasashen shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya